wasu daga cikin waɗanda na ji ra'ayinsu game da wannan zaɓe sun bayyana fatan alheri da kuma ganin an samu sabon dangantaka na kud da kud tsakanin najeriya da kuma ƙasar amurka musamman ma dai sauran ƙasashen nahiyar afirka to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan sabuwar gwamnati da za a kafa a ƙasar amurka da kuma dangantakanta da najeriya tambayar kenan da newa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya ni a gani na wannan cin zaɓe zaɓe kamar musaya ne daga a can baya ai wannan jam'iyya ɗin ta democrat ta taɓa yin mulkin ƙasan ba so ɗaya ba ba so biyu ba to kusan a ce cewa shi dangantakar najeriya da amerika yana bin tsarin ah, harkokinsu ne na kasashen waje saboda haka wannan dangantaka din yana nan akwai aminci kuma najeriya tana ɗaya daga cikin manyan ƙawayen amerika a nan afirka ko a baya wannan ya nuna nan yan ah, kwanakin baya ka gani da aka sace wani ba amurke najeriya ah, ta yi amfani da dama da kuma kawance da ke tsakanin su da amerika ta ba amerikan dama suka shigo najeriya jami'an tsaron suka zo suka kwaci wannan ɗan kasan amerika din to wannan ina ganin dangantakan za ta ci gaba a haka din to sai dai kuma kamar yadda ka sani an dade tuni a ita ƙasan amerika ta samu man fetur saboda haka ta janye daga sayan man fetur ɗin najeriya yanzu a gaskiya ba ita bace babban kasuwan man fetur na najeriya sai dai ita ma tana ɗaya daga cikin masu sayar da man fetur kuma din yanzu ita ma american kaga wannan cutar da aka samu na corona nan shi ma ai ya girgiza tattalin arzikin su saboda haka shi wannan shugaba din zai yi kokari ne ya ga cewa yayi ya inganta tattalin arzikin kasan kuma ya samar da abubuwa na jin daɗi na inganta rayuwar su Amurka kamar yadda suka rika kuka su ma dai sauran 'yan najeriya ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su kamar yadda wayannan mazauna birnin lagos suka shaida mani wato wannan cin zaɓe na joe biden ga mu mutanen afirka musamman kamar mu mutanen najeriya muna ganin kamar zai dan canza wayansu alkaluma na dangantaka tsakanin shi da kasashen afirka musamman kamar irin munan najeriya saboda idan ka duba za ka ga cewa da kasashe nawa ma shi trump yake dasawa tsawon mulkin da ya yi shekara hudu saboda haka kaga alamomi dama suna nuna duk wanda yake bibiya al'amuran siyasa na duniya da sanin harkokin siyasa ya san abin da ya faru da trump a zaben nan zai iya kasancewa zai iya faruwa da shi to allah ya sa shi shugaba na yanzu ya zama mutumin kirki da mutane za su himfane shi kada ka mana bambance bambance muna munna gaskiya na ji daɗi dangane da abin da ya gudana na zaben ƙasar amurka to gaskiya muna kira ga wannan shugaba na yanzu da ya lura da abin da ya kamata musamman haɗin kan ƙasashe da bawa sauran ƙananan ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi tallafi da taimaka musu wajen haɓako da tattalin arziki sannan ya lura da musamman haɗin kai na ƙasashe musamman ta bangaren wariyar addini kan wancan ba addinin kuɗi ba wancan kaza takalar da ya kasashe fada a wurare da dama dai a birnin lagos da kuma sauran sassan Najeriya an gudanar da bukukuwa da kuma nuna farin ciki da murna da wannan sakamakon zaɓe shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai tuni ya miƙa saƙon fatan alherinsa kamar da sauran shugabanni na ƙasashen duniya suka bi sahu. Babin Yajibirin Murai Amurka daga Najeriya.